masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu barkamu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku wannan shiri na amsoshin tambayoyinku kuma wannan shine shirinmu kashi na 60 sunana injiniya abdullahi adam musa kuma wannan shiri yana zuwa muku kai tsaye daga al'ansar studio da ke sharaɗa face 1 kano a yau tara ga watan sha'aban hijira 1447 wanda ya daidai da 28 ga watan ɗaya shekara ta 2026 kamar kullum muna tare da babban malaminmu associate professor abdullah usman umar gadon kaya muna yi wa malam barka da zuwa ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama take cewa kanin mijinta ya kasance yana wasannin banza da matan yayinsa kenan ta ce ya kai shekara kusan 46 ta ce ita kuma ba ta masa wasa ba mata zama sai da hijabi sai ta mata izgilanci suna cewa wai sai ka ce jikar malam ƙarnan tana shara kawai sai ta ji dundu a bayanta ta ce tana da tsohon ciki tana ɗagowa kawai sai ta zabga mari sai ta zabga mari ta ce su a gidansu ba a wasa da maza to shi ne take tambaya ta ji an ce wai babu kyau mari a fuska marin mutum a fuska shi ne take tambaya ya hukuncin wannan abin da kai alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman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 yau mun ci karo ne da wata al'ada da malam bahaushe yake yi a gidansa wacce take haramtacciyar al'ada ce allah baya son ta kuma shari'ar musulunci ba ta yadda da ita ba ba ta da asali ba ta da tushe a babi na mutunci ma da sani ya kamata shine wasan kanin miji da ake cewa wasan kanin miji a kamar misalin mutum ya yi aure kannansa maza sai su zo suna wasa da matarsa wasan kuma har ma na taba jiki wasan kuma har ma na cire hijabi wasan kuma na keɓanta da dai irin wasanni daban-daban da ake a al'adance wannan maguzanci ne wannan ba addini ba ne wasan kanin miji maguzanci ne wasan kanin miji ba shari'a ba ne wasan kanin miji ba addini ba ne kuma ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kori wannan magudanci a cikin gidajensu da ɗakunansu kuma duk wata mace wacce take sauraron ilimi suke sauraron karatu kuma musulma ta ƙware kar ta kuskura ta bari wani ƙanin mijinta ya rinka keɓanta da ita ko ya zo yana mata wasa ko yana mata wata hira ko tana sakin jiki da shi ko suna keɓanta ko suna shiga halwa suna shiga wani wuri daga su sai su wannan da haram ne don haka tunaninki mai kyau ne kwarai da kika ce ba kya son wannan kuma ke baki yadda da wannan ba kuma tunanin yan uwan mijinki da su suke yi irin wannan wasa na kanin miji ko dan uwan miji tunani ne na kuskure tunani ne na maguzanci tunani ne wanda yake ba akan addini ba abin tausayi a ce mutum shekara arba'in da wani abu yana wannan abu shekara arba'in da wani abu ba wata arba'in ba ba kwana arba'in ba kana shekara arba'in da wani kana zuwa kana masu wasa da matar wani har ka sa hannu ka tabata wai ka je wai kawai sai ya daga hannu sai buga mata dundu a gadon bayanta saboda bai da hankali kuma mace mai ciki ka dake ta a gadon baya kana namiji balagagge baligi matan nan zaka iya aurenta idan mijinta ya mutu zaka iya aurenta wace ma ba za ka auri matar yayanka ba wace ma ba za ka auri matar ƙaninka ba wannan kai muharraminta ne amma mu'akkati ba muharrami ne mu'abbadi ba haramcin aurenta a lokacin da ɗan uwanka yake aurenta ne da aka bayar Allah ta tashi ta zabga masa mari kin yi al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkari mhm. kin yi hani akan mummuna kin yi umarni da kyakkyawa tunda bai ji wa'azi ba kuma kin gaya masa tun asali cewa ke ba ki yi kuma baki yadda da wannan ba da kika zabga masa wari zai san cewa kina cikin fushi kuma yayi abin da yake Allah baya so kuma annabi baya so hukuncin marin mutum yana nan a shari'a a an hana in za ka daki mutum ka dake shi a fuska laifin ki ɗaya kawai da kika dake shi ta fuska amma dai tun da kina cikin fushi ne sai ki istighfari Allah ya yafe miki dangane da marasa da kika yi a fuska amma ba wai don ƙoƙarin hana shi ɓarnar da kika yi cewa kin yi laifi ba Allah Ubangiji tabaraka ta'ala ya sa marin da kika zabga masa ya sa dalilin wa'azuwarsa ne ya kuma ainihin wato kama kansa sauran mutane da suke irin wannan ɗabi'a Allah sa su gyara ke kuma Allah ya yi miki afuwa a saba umarni da kika yi na ɗaga hannun ki mutum a fuska ɗin Allah ya gyara mana Allah ya mana abuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba da ta bugo waya lokacin tana kuka ma take bayani ta ce don Allah malam yi nasiha da kuma kwantar da hankali da bayan Allah masu cutar HIV wanda suka same ta ba ta hanyar da na ba ta ce suna cikin tashin hankali da tsangwama kuma da aurenta da mutuncinta ta ce ta haɗu da wannan cutar ba wai ta hanyar da na ta same ta ba gaskiya ne a sau da yawa akwai abin tausayi kwarai da gaske ga wasu al'umma da suka kamu da wannan ciwo na sida ciwo na hiv ba tare da an yi zina ba ba lallai ba mun likitoci suna faɗa ba lallai duk wanda yake da ciwon hiv ciwon ƙanjamau a cewa ta zina ya same shi ba zai iya yiwa a ɗauko a sawa mutum yanzu kaga wannan mai tambayan ba mamaki mijinta ya dauko ya sa mata ta dalilin aure ita ta kame kanta mijinta kuma mai yawo ne ya dauko ya sa mata bala'i wataƙila shi ya faɗi ya mutu ya yi gaba ita kuma ya bata cikin bala'i ba dalilin ƙara aure ba ta isa ba sannan kuma ga ciwo yana nan yana cinta ku yi haƙuri Allah ya kan iya jarraba mutum da alkhairi ko da shari'a wani bulukun? بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Allah ya ce muna iya jarraba ku da alkhairi da kuma kishiyar alheri gare mu za ku koma idan Allah ya ɗora mutum ya kamu da ciwon ƙanjamu ba ta hanyar zina ba wani ya sa masa ba don Allah baya son sa bane ibtila'i ne jarrabawa sai irin gumu kaddara ya hakuri insha Allah Allah zai ba shi ladan haƙuri. وبشر السابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كي بشارة وما صابري وأن إذا مصيبة سامس إنا لله وإنا إليه راجعون أنا إيا كاموالة شيوان كان جموكو إيج تانير الأسكي ما سأسكي لسكي ومتاني أسكي دمكانا da makana ba sa bin ka'idoji na likitoci da ka'idojin tsabtace abin aski na zamani da masu aski da suke mutane aski da aska da masu yi mutane da reza mutum biya musu aski da reza ɗaya ko uku ko hudu iyayen da suka rena ka iya rashin mutuncin da za su yi maka idan an rena maka hankali an san baka san hakkin kanka ba sai ka zo an yi wani aski kai ma da maka maka wannan aski don haka akwai hadari kwarai kuma ku ji tsoron Allah masu sana'ar aski wanda kuke hatta da kilifa ba a goge kilifan nan ba a sa mata spirit ba a spirit ba a ƙone kilifan nan ba a sa ta a wurin ƙone ƙwayoyin cututtuka wanda wannan hukumar lafiya ita ya kamata ta kafa doka duk shagon aski ya zama akwai wata doka ta hukumar lafiya kuma akwai waɗanda za su rinka bibiya suna tabbatar da shin masu askin mu a shagunan askin su suna bin ka'idoji na lafiya wajen yi wa mutane aski yanzu yadda likitoci ke faɗa idan aka yi wani aski da makana ko da kilifa yana da ciwon aka ƙurje masa wani ƙurjinsa aka zungure masa wani ƙurji aka fasa jinin ya shiga yadda masanan suke cewa sai kai ma aka zo ba a ƙone ba ƙwayar cutar tana ciki sai aka maka aski kai ma aka ƙurje maka wani ƙurji jini da jini ya haɗu shi kenan ka kamu kaga bala'i ya sauka masu yankan farce su ji tsoron Allah masu yankan farce duk da cewa dai wannan kusan wani tsohon tsari ne da an daina shi amma wasu gaskiya suna na yan ra'ayin rikau wani har yanzu ba a matarsa ba za ta yanke masu farce ba shi ba zai yanke farcensa ba sai dai ya je kasuwa da yamma in ya ci balangun sa na dubu uku dubu biyar to sai kuma ya kira mai yankan farce har yanzu ba ko wanda zai je ba da hannunsa ana yanke mafarki ba rushe sana'ar nake yi ba ba hana a yi ta nake yi ba amma masu yankan farce su ji tsoron Allah su rinka saka magani a almakashin da suke yanke mutane farce tabbas idan kana wannan abun wata ran zaka je ka ɗebo kanka cuta da bala'i da musiba wannan kaɗan ne daga cikin hanyoyi da ake iya ɗaukan wannan mummunan ciwo ko asibiti an yi wa wani aiki mai wannan larura ko an yi wa mace tiyata an yi amfani da kayayyakin tiyata da jini kuma tana da ciwon wannan larurar ana iya kamuwa da shi su ma likitocin suna iya cusa wasu wannan mummunan ciwon ba tare da sun shirya ba kawai dai mutum ya dage da addu'ar roƙon Allah ya Allah muna roƙon karka rabe mu da abin da ba za mu iya ba Allah ubangiji tabaraka ta'ala ya ba mu kariya da rayukan mu da iyalan mu kada ka dora mana larura da bamu shirya mata ba ya Allah na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce cewa wai ya halatta yan uwan miji su zo gidanta suna ɗaukar kayanta ba tare da izini ba ta ce sun daɗe suna mata haka tana cewa ba na so ta ce yanzu duk fushi ma suke da ita wai saboda wannan maganar da ta yi ta ce ma dai to ta ce musu ai wanda ya ɗauki abu ba da izinin mutum ba Allah Allah zai saka mashi ba ta yafe ba to sai an yi hisabi amma mamarsa ta ce ai gidan uncle ɗinsu ne ma'ana gidan kawunsu ne su zo su yadda suke so su ɗauki abin da suke so shine ta ce za ta iya barin su ci gaba saboda yanzu suna ta tura mata baƙaƙen maganganu ba ta kula su ba ta ce sun haɗa ta da mijinta da kuma mahaifiyar shi to shine suke tambaya me kamata sai asali bai halatta wani ya ɗauki kayan wani ya amfani da shi ba sai da ta hanyar aro kuma aro ba a ba da shi sai da amincewa da yadda da aka su ba ne haram ne su ɗauki kayan da ba nasu ba su yi amfani shi ba sai da izini sai kin ba da izini sai kin yadda sai kin aminta kuma kayan ki ba kayan mijinki ba ne inda ita uwarsu ta yi kuskure kenan tunda mallakan ki ne ki ne ki suka ce miki ai ba mallakan mijinki ba ne dan yana mallakan aurenki to kuma ai bai mallaki kayayyakin ki ba kuma kina da haƙƙo tasarruf ma'ana hakki na amfani da kayan ki? hakki na ki bada aro ko hakki na ki bada aminci a yi amfani da shi ko ki hana ya ka suna zuwa suna ɗaukan kayan ki ta hanyar zalunci kuma kina da dama a shari'a ki ce kar a taɓa miki kayan ki sai kin yi ra'ayi ki bayar in baki ra'ayi ba ba za ki bayar ba in dai a shari'a ne ke ce kike da gaskiya kuma idan suka zo suka miki kama karya ta dalilin mahaifiyarsu ta turo su ko dan uwansu da kike aura ya sa su yi to sun shiga hakkin ki kuma sun cuce ki kuma wannan ba aiki da ilimi ba ba aiki da sani ya kamata ba abu na biyu shine sai zaman aure kike yi kuma kayan ki iyayenki sun sai miki ne saboda hidindimin ki na aure to bai kamata wasu kuma su suna amfani da wannan kaya saboda fitina ba irin wannan ɗabi'a da al'ada da iyaye suke da shi a tura yara 'yan mata ko zawarawa su rinka zuwa gidan kawunsu ko gidan yayansu ko gidan ƙanin mamansu ko gidan ɗan uwansu suna hana matan gidan sakewa suna musu kama karya suna nuna musu gadara wannan zalunci ne kuma duk tsohuwar da ta yi wannan ta sani wallahi shi Allah ya tambaye ta ba uwa kike ba ko kaka kike Tsarewa, tsohuwa da daɗewa ba daidai ba ne kuskure ne don haka ki hana su kuma ki ce ba ki aminta ba Baƙar magana za su gaya miki wannan ba za ta tsoro ba komai mijinki ya yi magana ki ce eh ana cutar da ni kuma bai kamata ka goyi baya a cutar da ni ba ki gaya musa karki ɓoye masu ce eh, ana cutar da ni bai kamata ka goyi baya a cutar da ni karki maganan uwarsa kwata-kwata ba ruwanki da abin da uwarsa ta ce saboda kina sa baki akan uwarsa za a ce kina faɗa da uwarsa kuma kin zagi uwarsa ko kin raina uwarsa amma dai ba a isa a hana ki ki nuna ainihin wato mallaka da abin da aka Allah ya mallaka miki iyayen ki suka baki ba wannan ɗaya kenan abu na biyu idan zai iya ja miki fitina har ya kai ga su kashe miki aure saboda wannan kaya? ki ba su je su ta amfani da shi shi kenan a zauna lafiya da auren ya mutu wanda ke haƙura da hakkin naki ke kin san naki ne amma ki haƙura ki zuba musu ido su yi duk abin da za su yi da shi in sun gama ki ɗauka ki amfani da shi ki yi Allah isa ki bar wa Allah Allah kuma zai karɓa miki ki. daman duk lokacin da aka tara zaurawa da yan mata ba mijin aure to can suke tarewa gidan matar yayansu ko matar ganin mamansu ko matar ɗan uwansu je su ta mata bala'i wata mata je ta kashe aurenta can za ta zo kuma tana bakin cikin matar yayanta tana zaman aure ta zo ta jefa cikin masifa ta kashe mata aure al'ada ce injiniya ta banza mara amfani rashin addini hmm. kuma ba inda ake wani fi gidan malam bawashi zirin gidan balarabe kai ka isa ka ji ko kan wasan uwa da uba ne ta isa ta ji kullum gidan balarabe ba a rufe ne ba malam ka sai da laraba ke rayuwa kuwa ai kowa ma ba ya shiga gidansa da uwarsa da ubansa ma kowaye ma wallahi malam gidansu to dama su asali gidansu malam a rufe ne in ka je sai dai ka danna kararrawa kana dana za a ce men ba wai fa man ba ma za a ce eh. men ka san mata <laughs> waye ko uwarka ce ta zo ko uban ka ce an ce men wai anan hun man eh. eh wai ba za mu a ce man da men eh. waye ne sai ka yi ba in ba a gane muryar ba ko wanne sai an ce sai an ce suna waye waye eh in an ga za a shigo in ba an raina mutum hankali ba yadda ba sai a sadan aiki ya je ya karba ba a shiga gidansu sai da izinin sai da yadda su batun wai a je gidansu a taru yara su taru a miƙe kama a ta rashin kirki a gidanka hmm. a zo a ta maka barna ka ga mai gida ya zo ya ajiye abin an ɗauka yanzu wani ya zo bugon waya yake cewa shi ko babban damuwarsa wallahi ta ta ake masa a ɗakinsa na ce kamar a ɗakinsa a cikin ɗakinsa ya ce wallahi ɗakinsa kusurwar ɗakinsa sa inda yake kwanciya a zo a mai fata hmm. me ya faru wala ƴan uwan matarsa ne suke zuwa to me yake kasu wallahi wai shigowa suke kaga wannan rashin tarbiya ne ya wani zai zo yana shiga ɗakin mijinki kuma idan idan ta hana a je a zage ta irin wannan zalunci da ake kurinka jin karatu kurinka sauraron ilimi ku daina takura wa mutane a gidajensu yawa in ba a neme ka ba ka je sai dai zuwa na zumunci a je a gaisa minti ɗaya biyu a taso amma a je a zauna gidan mata ana hana ta saka ana takura mata eh har da dafa-dafa ba eh. ba nan wata turo mana fatawa ba ta ce kannan mijinta da sun zo suna zuwa marasa kirki kicin suke dannawa ta ce wallahi dai sai dai ta ji kwai yana fashewa Kwafas, kwafas, kwafas. ta ce malam dama ana soya kwai karfe sha biyu na rana ko karfe biyu ki sabilillahi su cinye shi tas idan ta yi yar ta da yan jar su cinye tas shi kuma ya zo in wata ya zo karshe ya kare mata zagin duniya ta ce kannan ka suka zo suka cinye in ta hana a je a haɗa ta da uwar miji wallahi wannan zaluncin da ake yi a cikin gidajen mutane a gidajen mu na Hausa Fulani ya kamata a ji tsoron Allah a gyara na malam Allah saka da alkhairi wannan take cewa daga kasar Ghana ne ta ce shekarar ta goma sha biyar da aure yaran ta hudu babban ma ta ce a kai shekara sha hudu ta ce kullum matsaloli daban-daban yana cin mutuncin ta yana zagin iyayenta mijin kenan ga neman mata idan ta yi korafi sai ta faɗa wa mutane ta ce yanzu dai aure zai ƙara soyayya bazarar ta ba ta tashi yi masa waya sai ya dawo gida da daddare in ta yi magana ya zama matsala sai ta ɗauki nan ta ta kira bazarar mijin ta ce da Allah komi sai a waje sai ita bazarar ta kira mijin ta ce ai ta ce mata karuwa ita kuma ya zo ita mata faɗa ya ce ita ce karuwa. Hmm? Matar ta sa. Eh. Saboda bazawara. Eh ya ce ta ce ta kai korafi. Ta yi injiniya. Mahaifi ya ce bai ta ya haƙuri ta zauna. sannan ma ta ce duka ya mutu ba a daɗe da mata operation ba a kwata hudu ba a kan bazaura eh an zo sulhu ya eh, ta zaginta a gaban kowa ta ce ta gaji amma tana tsoron tafiya saboda 'ya'yanta wallahi zai kwace 'ya'yan ne bayan an rabu shi ne dai wai take neman shawarar malam. To ni dai kafin shawara wannan baiwar Allah ya kamata mu roƙon mata addu'a Allah ya yi mata wannan bala'i. Allah ya yi mata Allah ya bata mafita. Mata wato abin da ba sa gane injiniya na sha faɗa wa mata. Ku gane wannan sirrin. duk lokacin da namiji ya ce zai yi aure to yana zuwa da wani rawar kai da rawar jiki da wani gaggawa da nuna isa to ku zuba masa ido ku yare shi kuma namiji idan ya shirya zai yi aure in bai da kintsi bai da tsari to zai iya cin mutuncin ki ke matar gidan ya wulakanta ki ito zarta ki akan wacce din ta gaibu da bai shigo da ita ba saboda ke kan ya riga ya kama ki kina hannu uwar 'ya'ya ce kin zama guzuma zaman larura kike kina zaman 'ya'ya ga sabuwa nan ta titi ga wadda ake gani ita ce sabuwa yanzu a ita ake kan ɗauki to matsalan matanmu ba sa fahimta kullun namiji galiban da yawan su na faɗa in dai namiji zai aure to sai an same shi da wannan rawar kai da wannan zaluncin ba sa kai ba sai wanda Allah ya kubutar zai iya taka ki zai iya cin mutuncin ki zai iya zagin ki yanzu gashi wannan ya iya zaginta ya ce wa matarsa ta aure ta suna karuwa akan an taba masa bazawararsa ku daina yi yana yi ku zuba musu ido in za a yi musu nasiha su gyara wani mai gyara Allah ya sa ya gyara idan bai zai gyara ba sa masa ido na mujiya ta abin da zai yi ki ɗauka ba ki ma san yana yi ba to wannan ya fi morewa duk rawar kan da zai yi duk wankan da zai yi duk canja motar da zai yi duk kazaɗin da zai yi wata facewa ta yi wallahi wallahi a karam kallahu ta ce a gidanmu mai gidanmu abun dubu biyu sai da bala'i yake yi amma sai gashi budurwarsa yana tura mata alaɗin dubu ɗari ɗari biyu ɗari uku har ɗari biyar ta ce amma mu fa abun dubu biyu na cefa ne na gida na yara na larura sai ya yi zage-zage yake ba lokaci ne lokaci ne ku zuba masa ido ku kyale shi don haka ke baiwar Allah a mijinki ne kun yi shekaru da shi kuma gashi Allah ya jarabe ki yana neman mata to kuma yanzu gashi daga neman matan ya zo zai kara aure ki addu'a Allah sa auren da zai yi dalilin hana shi neman matan ne Allah ya sa ya daina neman matan saboda dalilin ya kara aure abu na biyu ki daina yin abin da zai zage ki ballantana ma da ke ki ki nesa da shi in ya buƙace ki zo sa in bai buƙace ki ba koma gefe ki bashi ya gama ɗokin aurensa ana sisi sisi ni ma ina baki shawara kar ki kashe aurenki tunda kina son ƴaƴanki kar ki kashe aurenki tunda kina son ƴaƴanki kuma zaki shiga damuwa in ya kwace miki ƴaƴa ko bai kwace miki yaya ba ma yau in zaki ƙara aure ba mijin da zaki ƙara aura ba zai karbi yayanki ba wannan ita ce damuwar da mata suke gamuwa da shi ya tara miki yaya biyar da bakwai takwas aure ya zo ya mutu ki bar yayanki a gidansa su ci uban wulakanci ki taho da su gidan iyayenki babanki ya kore su ya ce ba zai ciyar da yayan wani kato ba za ki ƙara sabon aure mijin da zaki aura shi kuma ya ce ko ɗaɗe ba za a zo masa shi ba ba ka tausaya mata akan wannan larura wallahi duk macen da ta je ta kashe aurenta ko aka kashe mata aure ko aurenta ya mutu ta zo gida tana da yaya taskun bala'in da take shiga kenan to da yawa wasu matan ba sa fahimta ba sa ya sai su kashe auren zo su ta damuwa ta tafi ta bar 'ya'yanta ana ta bata labarin ana wulakanta mata yaya to ya za a yi ke ne baki iya yin haƙuri ba da haka ke haƙuri ki ci gaba da zama ki ta masa addu'a Allah sa daina dabi'an da yake yi kuma ki daina bari yana dukan ki mata ku daina bari mazan su suna mazan ku suna dukan ku abin nake nufi in zai da ke ki gudu yawwa abin nake nufi karki abin da za a dake ki da kin ga ya daga hannu ki ce a'a wallahi kashi na ba zai iya dauka ba sai dai ku ruga a waje ki rarumi hijabin ki kyan rufa shi a hanya Kar ki bari ya dake ki duk matar da mijinta yake sa ta a ɗaki yana duka duk yanda za ta yi ta hana shi ya dake shi ya dake ta to ta yi abin da nake nufi ta gudu abin da suke nufi ta yi ƙoƙari ta ba wa kanta kariyar da zai hana ya dake ta ta hanyar shiga ɗaki ta rufe ta hanyar shiga ƙarƙashin gado ta makale ta hanyar kwafsa uban ihu ki ihu da ƙarfi makota su je su kawo miki ɗauki duk ya halatta mu je malam Allah ya saka da wannan take cewa tana zaune da mijinta shekara takwas Allah bai ba shi haihuwa bai ba ta haihuwa ba yace yana son ƙara aure to dama ta ce bata damu da wannan ƙarin auren shi ba to wai sai ta gano wai yarinyar da suka zaman haya tare da ita suka zaman mutunci da iyayenta to wai ita yake nema mijin nata kenan kuma ita ce ba su aure ba ta ce kusan watanni wajen wata bakwai ta tabbatar yana neman yarinyar ta ce to shi ta take so wai ta yi masa magana a kai in ta yi masa wa'azi haka ta tankare shi da magana irin wa'azi sai ya ce ai in dai zargin shi take to wai ta je gida a kashe auren ta koma gida a kashe auren to shine take neman shawarar malam ta tunkare shi ko kuma ta kyale shi to abu na farko dai iyaye na mata ya kamata ku gane cewa ba haramun bane dan miji ya ce zai ƙara aure ga wata mata ko wata ɗiya da aka yi zama mutunci da iyayenta ko an yi zaman lafiya da ita ita kanta ko sun yi zaman ofis ko kun yi zaman makotaka ko kuna mutunci da iyayenta to ai dama ana mutunci da iyayenta ya kamata aure ta yi zaman mutunci a shi ke jawo aure da zuri'a sai dai kawai in auren ya lalace kuma ana samun lalacewar zumunci amma dai ki kai tunaninki nesa ba haramun mijinki ya yi dan ya ce zai auri yadda aka yi zaman mutunci da ita Zaka baki da wani dalilin da zaki masa magana ki hana shi wasu suna cewa duk wacce ma za ka aura ka je ka aura amma ban da wance to ke da aje aure miki wanda ba a mutuncin ba wanda aure wanda aka yi zama mutuncin ba ai ya fi miki da haka anan da gaskiya ki da dalili baki da hujja ki rabu da shi kurin ki masa addu'a Allah ya sa masa albarka magana sun yi shekaru ko sun yi watanni ba su yi aure ba in dai ba barna suke ko fasadi suke ba. Ita abin da take nufi kenan neman da take tana suna alaka da yarinyar ne bai. Ta tabbatar. Ta banza? Eh ta banza. To ba aurenta zai ba kenan injiniya. Ya ce dai haka aurenta zai. a ah, to ina to bai kamata ki bari ba. Shi ne take magana ta tantance. To amma ai tambayar amma ai tambayar ta nuna kuma saɓanin abin ya za a yi mata ko ne ke zamani ya zo eh, eh. an yi zaman mutunci da eh, su kuma ita shi ne a zo ana zina da yasu ana zina da su wani ya zubi la to baiwar Allah wani tana kina cikin tashi hankali a ah, kwarai ko ki tunkare shi da gireda ma za ki tafi gireda kin san gireda wajen rushe gida ko motar nan da ke rushe gini to da ita za ki tafi ki tunkare shi sosai kuwa ba wai fa rushe shin za ki yi ba dan na ce ki je da gireda amma ina nufin ki tafi da ƙarfin ki ki nuna masa abin da yake haram ne tunda kina da dalili kina da hujja kuma in ta kai ma a yi bi hanyar da za a sanar da iyayen yarinya su gane cewa fa ana lalata musu ya to in aka yi haka ba a yi laifi ba musamman an bi hanyar da ta dace ba hanya wacce take ta kina da ta da hankali ba Allah ya ganar da mu Allah ya shirya miki da mijinki kai bakin ciki ba ya karewa Allah ya sauwaye na'am Allah ya saka da alkhairi wadda take cewa wai tana so ta sai da kodarta hmm? shi ne take tambaya menene hukuncin haka a musulunci ya halatta haram ne malamai sun ba da fatawa mutum ya sai da wani odo a jikinsa Sheikh Muhammad Al-Muqtar Shinkiti rahimahullahu ta'ala akwai littafi da mai kyau mai suna Jirahatu Tabbiya ya kawo waɗannan maganganu da fatoyin malamai na rashin halaccin mutum ya sai da wata gaba daga cikin gaɓoɓin jikinsa a ah, Ina wasu jawabai masu faɗi wadda lokaci ba zai bari mu faɗa ba da haka dai bai halatta ba wallahu alam na ba za a ba ta shawara ta yi sana'a ba talauci ne ina ganin yanzu saboda Allah injiniya akwai bala'in da ya kai mutum ya dauki kodar uh, sa ya siya wannan hadari dan bala'i abinda Allah ya maka guda biyu a ɗaya ya taimaki ɗaya in an samu matsala to Allah ya ba ta sana'a Allah ba ce da za in talauci kike fama da shi ya kamata ki nemi sana'a baiwar Allah in kina da miji ya baki jari in baki da yan uwa da dangi ki nemi sana'a ki je ki karatu ki samu takarda ki nemi aiki Allah ya rufa miki asiri amma kar ki wannan abu kai mace kuma ba ma namiji ba subhanallah yanzu wannan an ba ta mata ta fi kasuwa fa ina ga ko ta samu mamman subhanallah subhanallah Allah ya kare Allah ya saka da alkhairi wannan yake take cewa ko yake cewa yana fama da wasu wasi sai dinga jin kirjin shi yana zafi yana yawan kuka saboda yana jin sannan kuma a zo a tilasta mata ci gaba da zama da ita kuma har a ce wani baka rike ta ka tsine mata za ta tsine za a tsine ma albarka babu dalili a shari'a akan wannan da addini wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai cousin dinta ne yazo yana son ta ta ce amma dan fim ne ta ce tana ganin hakan zai zama matsala wurin tarbiyyar yaranta ta ce kusan shekara yanzu da rabuwarsu sai ta istikara dai to har ya kai kudi wani waje amma yanzu kuma sai ya dawo da ya ce ita din yake so ita kuma tana ganin gaskiya kamar zai dinga kula-kula da sauransu shi ne take so malam ba ta shawara ta aure shi hakan ko kuma ta rabu da shi ta ci gaba da shawara ta duk matar da duk yarinyar da wani ya zo neman aurenta ba ta yadda da addininsa ba ka ta aure shi yanzu Allah ne sallallahu alaihi wasallam faɗa cewa za a ta atakum man dina dinahu wa khuluquhu idan ya zo muku wanda kuka yarda da addininsa kuka yarda da halinsa ɗabi'arsa annabi ya baki ka'ida annabi ya baka ka'ida annabi ya baku ka'ida sallallahu alaihi wasallama sai wanda kuka yarda da addininsa shi zai aure ku sai wanda kuka yadda da ɗabi'arsa shi zai abu yarku don haka kina da choice kina da zaɓi duk wanda ya zo baki yadda da addininsa ba yana da wata aƙida ko yana da wata ɗabi'a ko yana da wani hali mara kyau ɗabi'arsa ba da kyau ko yana kan saɓo karki aure shi karki aure shi karki aure shi ki dage da addu'a Allah canja miki da wani kuma hasashen da kike yi haka ne a wanda bai shiga wannan harkar ma yake kule-kule ballanta ya wanda yake ciki kullum tsundum yawa yin shawara ta kenan ki tsaya ki nemi mutumin kirki mai addini da kika gamsu da shi tunda wannan damar kin nuna rashin gamsuwar ki? ko zai je ya dawo sau dubu ki rabu da shi Allahumma illa in yana son ki ce ya daina abin da yake yi ya yadda ya tuba ya bar aikin da yake yi ya sana'ar da yake yi ya zo ya ga hanyar da kika ga ya dace da aƙida ta kwarai da hali da kwarai kin ga kin ji jihadi akan aurensa in ya yadda ya bari tsakani da Allah ga tuban ƙarya yi ba aure shi in ku baki da ƙarfin da kika isa ki raba shi da wannan abu kuma kin san sai ya je ya yi alaka da matan nan to ki raba shi wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta fitar da miji har an fara magana aure to sai ta ce ba ta san shi saboda ta ji ba ta san shi sai ta ce ba za ta aure shi ba to mamarta dai ta dage akan lalle sai ta aure ta ta ce wai asiri aka mata da sauransu dai a ƙarshe da yarinya ta haƙura ta aure wanda mamanta shi ta takura to ta ce daga baya kuma sai ya zo zama bai yi daɗi ba da abu ya faru sai ya ɗauka ya kai ƙararta wajen mamata mamata kuma ta zo ta ta faɗa ta ta faɗan maganganu ma dai wanda ba su dace ba to yanzu ta ce har ya kai ita ba ta jin magana shi ba ta iya mishi biyayya kwata-kwata ma ta take so malam ya ba ta shawara ya kamata ta to ai da mun asali malama tun da kika ce ba kya son sa me kai kika aure shi mu dai muna gaya muku lokacin da mace ta ji ba ta son mutum to gwanda ta yi ƙoƙarin ta gamsar da waɗanda suka tilasta mata ta auri mutumin ta ba su haƙuri ta ce musu ba za ta iya ba saboda ba ta son su saboda ba a iya ɗauko soyayya ta wani asa yanzu ni ina son misali injiniya ya auri wata shi kuma a ra'ayinsa baya so ya aure ta duk yadda yake min da'a muna tare da shi to ko ban isan ɗauko soyayyar wannan yarinyar da ni nake so ya aure ta in sa masa a cikin zuciya ba zan iya ba illa abin da zan iya ba shawara in ya ga yana so ya ɗauka in bai ga baya so kuma shi ne to duk auren da aka yi shi ba shi soyayya da mun karshen ta kenan kuma shi yasa manzo Allah ya ba ku yanci ko mata ya ba ku choice ya ba ku zabi yayi bayani a cikin hadisi ya ce ita budurwa ba a auren da ita sai an nemi izininta ba zawara ba a auren da ita sai an nemi umarninta annabi ya riga ya gama komai me yasa aka ce a nemi izininki don a tambaya kina so ko ba kya so me yasa aka ce a nemi umarninki don ke kiye da dama ki ga zaki iya zaman aure da wani relationship da shi ko ba za ki iya ba duk an ba ku wannan abun to ana samun wasu iyayen sai su karya wannan doka da annabi ya bayar alaihi salatu wassalam sai su su ɗauke izinin da mace za ta yi bayarwa su kawai sai su bar ce kawai ai yanzu wata ta mun waya a fatawa shekaran jiya take ce min bana nan tana ce min ubanta ya ce ko ta aure wanda ya kawo mata ko tsine mata albarka mm. ko ta aure shi ko kuma babu shi ba ita mm. ta ce kuma malam na rantse maka da alkur'ani izo sittin gaba daya mm. tana kuka ta ce malam ka taimake ni wallahi wallahi ba na son sa kuma babana ya ce in dai ban aure shi ba sai ya tsine mini mm. yanzu wannan uban irin wannan tunani tsohon tunani na jahiliya har yanzu iyaye ba ku daina yin wannan abun ba wai ka ce wa yarka wai in baka in baki aure wance ba sai na tsine miki a'a to ina yancin da annabi ya bata na a bata shawara a nemi shawararta a nemi izininta yanzu dole ne abin da kai kake so sai yarinyar nan taso mu ba su shawara su auri mutanen kirki amma kada mu tilasta musu su auri waɗanda ba sa so kamar yadda su ma 'ya'yan kar su tilasta wa 'ya'yansu su iyayensu su ɗauko mutanen banza su ce sai sun aure su a dole ko ubansu baya so kar su yi haka amma su karbi shawarar iyayensu da haka irin wani abubuwa da ake yi ko uwa ta hau kujerar naƙi ta ce in yarta bata auruwa na ba ita ta yi fushi da ita ba ita ba ita wata wani ma ce ayi wallahi ki tattara kayan ki bar gidan uban nan ne ba uban ki bane in dai baki auruwa wani ba to wani ko mutumin banza ne wani ku kaza wata ce wallahi malam ko zance baya zuwa ta ce wallahi ganin sa ban taba bai taba zuwa kofar gidan nan ba an ce kuma ni zan aure shi ta ce kowa ya ba ma yi da shi a haka na yi auren a dauki yarinya baiwar Allah wannan slavery ne wallahi wannan bautar da 'ya'ya ne kuna wulakantar da 'ya'yanku kuna tozartar da mutuncin 'ya'yanku ka tilasta wa mace ka je ka sa ta ta je ta aure abin da ba ta so ya za a yi a irin wannan rayuwa mai daɗi ya za a yi amma an shiga yakin ta an cutar da ita wallahi amma ku ba su shawara in sun zo da abu mara kyau ku yi musu faɗa amma magana ku tilasta musu je su aure namijin da ba ta so shi yasa suke ta kashe su ko kuma ake ta samun matsaloli mutum ya kasa jin daɗin rayuwar aure da shi da matarsa saboda jarabar ne ya ce sai ita ita kuma ba ta so iyayenta sun ce sai ya aure ta sai ta aure shi wallahu alam to ni shawara ta anan gurin ta ci gaba da tsayawa a kan ra'ayinta ta ci gaba da gamsar da iyayenta ta ci gaba da yi musu bayani ta ci gaba da addu'a da roƙon Allah ta yi iyayen da za ta yi har Allah ya ba ta nasara Allah kiyaye in kuma ba ta yi ba suka fi ƙarfinta sai ta miƙa al'amarinta ga Allah Allah zai ba ta taimako insha Allah na'am Allah saka da alkhairi wannan take cewa mijinta yana fama da matsala ta ƙwayoyin halittar sa dai akan sun kasa samun haihuwa shekara biyar ta ce ya sha magani ya ƙi sha ta ce kuma ma yanzu ba soyayya ba mu'amala aure duk ba ruwan shi shi ne take neman malam ya ba ta shawara daman yana daga cikin aure idan za a aure ya zama dole miji ya zama mai lafiya mata ta zama mai lafiya yayin da ya bayyana cewa mijinki bai da lafiya to kina da zaɓi ko ki ci gaba da zama da shi a haka ko kuma ki kashe auren abu na biyu kuma babu alaƙar aure to me amfanin auren da bai da lafiya baya iya yin alaƙar aure abu na uku kina son haihuwa kuma ba a samu haihuwar ba saboda wata larura da yake da shi duk komai ya riga ya bayyana gazawarsa kuma an ce neman magani ya ƙi neman magani shi kenan sai ki ya sauwaƙe miki ki je ki zawarcin ki Allah ba ki wani mijin ba shi ba kai tsaye karki bata lokaci Allah ya baku zaƙin alheri kuma ya kare fitina na Allah ya saka da alkhairi wanda take cewa wata baiwa Allah ce suka yi aiki da su kwanaki sai auren ta mutu da yara biyu ta kwana biyu daga bayan shekara biyu haka sai ta samu wani manemi wai iyayenta suka hana auren ta ce aka ce ya kawo kuɗin gaisuwa da lefe ga sadaki ya mata akwati biyu wai sai suka ce sai an kawo kayan sa rana da sauransu shi kuma ga abin yi yawa sai ce ya fasa shine take tambaya wai dama haka ake yi a ce dole sai an matsa ga ta ta ce ba zawara shine take tambaya saboda wani ya ƙara zuwa ma a ƙara tsawwala masa shine take tambaya haka addini ya ce ne ba inda addini ya faɗa wannan iyayenki ne yan gargajiya kawai iyayenki ne yan gargajiya yan al'ada shikenan za ki iya cewa ke kin yadda a miki aurenki da shi a haka magana wani kudin gaisuwa a ya ma yi kokari ma wani kudin kaza hatta shi kudin auren ai ba addini ba ne al'ada ce kawai duka al'ada ne in ya kawo alhamdulillah ya karbe kar a da shi don ke ma kina kai mai gado da katifa in bai kawo ba a je aure da mutunci da kimanta ba maganin kuɗin gaisuwa kuɗin wane ne kuɗin saka rana kuɗin mace ce ka rike su kwa <laughs> abubuwan eh, kuɗin gaisuwa kuɗin saka rana mm. sai kuɗin mai sai kuɗin da kaka ko da kuɗin duk ma ya ba da ya ba da kuɗin gaisuwa ya ba da lefe ya ba da sadaka ya yi akwati biyu da ba duk iyayenta ba ne da yan ce sun cice ta wallahi suka raba ta da amma dai iyayenta ne ba ce sun cice ta ba injiniya a neme shi ya dawo kaji ya je auri matarsa <laughs> malam aure yanzu wahala yake ba baiwar Allah ba zaura ta samu dan zaurinta ya yi dan abin da ya mata dan akwatin ta biyu mai ake nema wani ba yanzu ba ba a yi ba malam ka san wani me yace mun yace akarmaka Allah Mace ya ka yace da Allah a neman mu wata bai sauƙi sha'ani <laughs> nace <laughs> shi ne kuma ya faru ya ce kama ya misu kan shani ya ce wallahi malam ko na sadakin ma ne ba da shi <laughs> na ce lafiyar ka kalau ce to malam inda tana buƙatar namiji tana buƙatar aure kuma tana da hali a gaya mata ga wani shiryayye <laughs> amma ni wallahi na sadakin ma ba da shi na ce to abinci ya za ce Allah zai kawo kai Allahu akbar dan haka ke ki nemo ba za bazaunan nan naki idan a Kano kike ki nemo shi ki haɗa mu da shi mu san kulle-kullen da za mu yi a san a yi auren nan a samu iyayen da ake a musu magana in a Kano ku in ko ba a Kano kuke ba to a san da ya za a yi sai a sake wata shawara amma gaskiya ba a kyauta ba wallahi na mala Allah saka da alkhairi wannan yake cewa yar uwarsa ce take gidan aure mijinta yana da mata biyu ita ce ta biyu mata farko tana da yara uku ita kuma tana da yarinya ɗaya bai duk lokacin da ta samu ciki sai mijin ya matsa mata a zubar da shi wai ya ce yarinyarsa bata gama girma ba kuma yarinyar ta kai shekara uku bayan wani lokaci ta sake samun wani cikin ya sake ce mata a zubar tun daga wancan lokacin tana kokarin samun ciki amma bata samu ba kawai kwanan nan wai sai ta ji labari cewa uwar gidansa tana da ciki kusan wata shida kenan yanzu cikin so da haka ta ce mata gaskiya ya sake ta ta koma gidan iyayenta to shi kuma kanin nata sai yake bata shawara ta yi haƙuri ta ci gaba da zama saboda idan ta bar gidan mijin nata ba za ta ci gaba da amfana da shi ba za ta je ta zama wannan ne to shi ne suke Allahu alam Allah na farko dai ina ba da shawara wa iyaye mata duk matar da mijin ta umarci ta da ta zubar da ciki ka ta yi masa da'a sai ta sanar da iyayenta kuma ta sanar da malaman addini alƙalla a samu malaman addini uku a kai shi wajen malamin addini ya yi bayanin dalilin zubar da cikin malamai uku saboda kar a samu son zuciya sannan kuma sai kin tanar da iyayenki amma ku daina bari haka kawai kin ɗauki ciki a ce ke zubar in ya takura ki ce a mai gida an zubar nan gaba in ya ga tijin cikin ya girma ki ce wala haka dai Allah ya ga yadda abin ya zo kuma zalunci ne wannan kaga yanzu wannan lissafin da ta yi bayanin da ta yi ita ce baya so ta yi ɗaya ƴaƴanta uku kuma gashi ta yi na hudu ita kuma ta yi na hudu ita kuma guda ɗaya ana ta hana ta shekara uku yarinya ta ce eh, kawai ni shawarar zan bata yanzu ta koma ta ci gaba da zaman tunda ba sakin ta ba kar ma ta saki gaya mai ta dau ciki kar ta saki gaya masa ta samu ciki ka san wasu matan wawaye ne mm. tana ɗaukan ciki wata ɗaya wata biyu bini bini ta je ta gaya mai da kin ji ba lafiya ko larura kawai tun da kin san halinsa halinsa bai da kyau ba ya son cikin tafi asibiti kawai kice za ki je ba ki dan jin daɗi ki je ki awon ki bai ma sani ba kwarai kuwa kar ki gaya masa in ciki ya girma zai zubar ki ce a bari a zubar miki da ciki ba ki koma gidanku ki ci gaba da jira wallahi wannan ba daidai bane wasu wasu abubuwan wallahi ana zalunci zalunci yayi yawa wallahi Allah ya sauke dan haka ki koma in kika ƙara samun wani cikin kakki zubar ni shi ne shawara ta in kukin kin gama ba za ki iya koma ba in kika kashe auren ba ki saba Allah ba mu je Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai muhawara suke da saurayinta wai su yi bin ful suka je me eh ita ba da je ka je fatawar wai sai ya shiga sai su kai yanzu yar swimming pool. Ah, to ai sai a bari a amsa mata sai a mata azan <laughs> Sai a mata azan To suka je swimming pool da saurayinta wai shiga da ƙiryasa. ya fada swimming din nan da kyar ya sha sai yake ce mata ai da ya mutu gaskiya ya yi shahada ah. sai ta ce gaskiya laye ba shahada ya ba ai ruwan ba babban ruwa ba ne, ba natural water ne. <laughs> wai ita wai ai ba wajen hutawa ba ya ce, ai don ruwa ruwa ne shi da suke zuwa nan ya ya bambance musu wanda baki ne wasu wai ya bambance musu wai gaskiyar hakan Allah ya sauke sai a mutum azum kasa eh, ai ita yanzu kaga mata lamarin mata sai hakuri ita yanzu hankalinta a kwance ta ma turo mana tambaya ma suna ma zuwa yi pool da saurayinta wato wannan zaure na muna da mutane da yawa kuma nan ka ina da yanzu ke bayar Allah kina jin karatun nan nan har swimming pool ki ya zuwa da saurayinki a haka kuma kina aiko tambaya a haka to Allah sa albarka mun gode kwarai da gaske Allah ƙara miki imani ya saki daina zuwa yi mun na farko dai haramun ne zuwa swimming pool din da ke da shi gaba ɗaya haram ku kai to ya za a tafiya hanyar haram a je a shahada <coughs> haram ne ma in ruwan da kuka je kuka shiga haram ku kai tafiyar da kika yi da ke da shi haram kuka yi a cikin sabon Allah ne ki je ki gaya masa in ya mutu idan ya mutu da ya mutu a ruwan nan mala'ikan azaba ne zai tare shi da guduma tare da ke kuma Allah sauyi mu je malam iya nan kawai zan tsaya ba wani dogon ƙarin bayani Allah ya saka da alkhairi wannan shi shekara sha ɗaya da mijinta yaranta uku da shi amma ya ce gaskiya wai shi yara uku zai haifa su kaɗai zai iya riƙewa kuma wai sai ya zo yanzu yana magana aure Mhm. wai amma ita gaskiya ta gama haihuwa da shi kuma ta ce shekarar ta talatin kwata-kwata a duniya shi ne ce don Allah malam ya ba ta shawara. Eh to, ka ina jin rabonta kenan ko? <laughs> Ya riga yanke mata hukunci. Ita ya uku kawai zai aure. Ai malam maza suna sha'anin su a ƙasar nan. Wato wani bincike ne ne malam kusan dai da ke kan na hudu wannan magana wasu ɗaukar ko abinan ba inda namiji yake more aure ya keta abin da ya ga dama wato irin irin irin irin a afirka ma a najeriya wallahi kama karya da rashin kirki da yin abin da mutum ya ga dama wala ka zo najeriya kai aure mai araha da yin abin da ka ga dama yanzu kaga yanzu wannan allah shawaƙi ne ba abin da za mu ce illa ya riga ya yi tsarinsa da ke da shi kuma kuka yadda ya ce miki ya yayansa kenan kuma kin yadda ta yadda ko injiniya lokacin da ya ce mata iya yayansa kenan ai bai ce mata kuma da zai kara aure ba ka fahimta mm, kuma ita ma bata tubo tambaya ba kuma bata ce eh na yadda iya yayanka kenan to amma kar ka kara aure ai mai wayo ne mm. ma'ana ya gama haihuwa da ita yaya uku ita ai hankalinta ya kwanta ashe da ke mai wayo ne nan gaba ko mata ko wayo ai yanzu wata wani ya aure ta ita ce ta hudu sai ya ce mata ba za ta ƙara ba zai ƙara aure ba ta ce kai alƙawari ba za ka ƙara aure ba ishe ya yadda ba zai ƙara aure ba shikenan ha daman tun da matarsa hudu yana musulmi za a yi ƙara aure ba zai ƙara aure ba sun yi sharaɗi ya yadda a haka ba zai ƙara aure ba to sai ɗaya ta mutu ko aurenta ya mutu ko ya rabu da ita wancan sharaɗin yana nan lokacin da suka yi sharaɗin ai tana da su su hudu ne ai namiji yana da wayo matan ne ba a sa ganewa ko ba sa zuwa islamiyya ne ko ba sa zuwa makaranta ko ba sa tambayi malama addini da haka ni shawara ta waɗannan 'ya'ya uku ki yi addu'a Allah sa musu albarka ki dage ki ci gaba da haihuwa in ya bar ki na miki murna idan ya hana ki kina da zaɓi biyu in kin ga kina da buƙatar sai kin ƙara wasu 'ya'ya bayan 'ya'ya ukun nan to ki gaya mai kefa kina buƙatar ƙarin 'ya'ya ko da shi ko ba da shi ba amma kin fi son da shi in ya yarda. ku ci gaba da zama in bai yadda ba kina ganin ke kina bukata karawa zai iya sawwaka yi miki ki je ki kara wani auren ki daɗa kara wasu yayan a waje idan kuma ya fi karfin ki ce haka zaki ta zama kina ganin amarya ki tana ta haihuwa ke kuma kin rufe kofa kin yadda da wannan gaskancin haka kika zaɓa to a shari'a baki saba wa Allah ba kin yi daidai tunda ra'ayinki ne ina fata ana fahimta ai ba cewa aka yi dole dole shi ma sai ya haihu ba da ke wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi wannan ce cewa sun rabu da mijinta yanzu kusan ya kai wata biyar ta ce ba ta ga al'ada ba kuma ta ce ta je asibiti an bincika an ce mata ba ta da ciki shi ne take tambaya ya idda ta take wai ta fara kula samari ko kuma karki kuskura samari kuma eh wai zaurawa take nufi ya kamata a rinka bambancewa eh haka ta ce kula samari ai budurwa ce ko to ita haka ta ce dai ko dai neman dai daga aji ne ko eh ta ce eh, bai halatta ba za ki zauna ki ta jira har sai jini ya zo idan ya yi duli ya ɗauki lokaci bai zo miki tafi asibiti su je su ba ki magani ko su duba mai dalilin da ya sa jinin ya tsaya amma lalle sai kin yi jini uku lalle in shekara biyu zaki ko uku lalle sai kin yi jini uku sai dai in kin kai shekaran da gaba ɗaya kin daina al'ada wannan kuma sai a ke lissafi da wata uku na'am akwai wacce ta ce ita ma shayarwa take ita ma in tana shayarwa bai ba ta al'ada ne ta ce tana da hanya biyu wanda aka sake ta tana shayarwa mm. galiban mata idan suna shayarwa ba su al'ada ko dai ki ci gaba da shayar da ɗanki sai ya shekara biyu har sai ya cika yayansa in kin yaye shi sai ki kama jini uku sai ki aure ko kuma ki yaye yaron da wuri wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shekara biyu ne yaye ga wanda yake so ya cika wannan yaye na shekara biyu wanda baya so kuma zai iya yaye ɗansa ƙasa da shekara biyu da haka kya iya yaye shi don ke aure Allah saka da a cutar da jariri. na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa bai idan mace tana jinin haihuwa kafin kwana arba'in sai ta yi wanka ta fara sallah sai bayan kwana biyu sai jinin yana ya dawo amma kaɗan kaɗan yake zuwa kuma har kwana arba'in bai tsaya ba shine tambayar da take wai za ta dinga yin wankan tsarki ne kowace kafin ta yi sallah kullum jinin haihuwa jinin biki abinda suna ta tabbatar a hadisi shine kwana arba'in yake kwana arba'in za ka jira shi kwana arba'in amma idan alama ta ainihin ɗaukewa ya tabbata kafin kwana arba'in to zai iya yiwa ki wanka ki ci gaba da sallah a ci gaba da alaƙa ta aure kafin kwana arba'in amma idan har kin yi wanka kuma kafin kwana arba'in din ya sake dawa shi din ne dai to kenan daman ba tafiya yi ba hmm. ba tafiya yi ba za ki zauna ki jira shi in ya cika kwana arba'in hmm. to sai ki wanka duk abin da ya biyo bayan kwana arba'in wannan za a ɗauke shi a matsayin jinin rashin lafiya ne jinin rashin lafiya ne shi kenan za ki wankan ki ci gaba da sauran mu'amaloli bayan kwana arba'in wallahu alam na. su za ta danga mai wanka kullum kenan don da rashin lafiya ne ah, a ok wannan in ta ga dama za ta iya yi wata sake alwala ko yaushe insha Allah Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa macen da yake tare da ita ne amma bai aure ta ba amma an bashi an bashi ita ne ke tambaya zai iya kawo mata maganin kiba ta zama mai yan lukuta yake tambaya kamar ya ban wannan bayanin nan an ba shi yarinya amma ba a daura aure ba saboda busasshiya ce eh da alamar ba ta da ba ta da jiki gaskiya shi kuma su to ba a bushe ganta yace yana son ta ba eh to amma yana da ta bar eh to ai malam su mutane ganewa ne ba sa yi kullum abu yanda Allah ya yi shi ku bar shi yanzu galiban injiniya in ka ga yarinya a bushe a titi a waje tana budurwa tana yin aure wallahi wasu za ga sun kiba su to a batta ta wannan kiba na halitta na natural kiba ba na magani ba ba na magani na illa musamman ma magungunan da ake magunguna na illa ne illa ne illa ne a karan kuma yanzu ko bai mallake ta ba bai mallake ta ba bai aure ta ba yawwa don haka ka batta insha Allah murnar budurci eh, wannan mai ake cewa amarci galiban yarinya ramammiyar yarinya galiban da take ƙashe akwai su irin wannan masu albarka tana yin aure za ka ga ta fara yin kibarta sai ta normal kuma kiba mai kyau abin mm. sha'awa eh. ba wannan ƙiba na kumburi ba mm. kar ka kuskura kuma ke karki yadda kada wata yarinya ta yadda wani saurayi ya kama ta wai wai maganin kumburin jiki maganin sha ka fashe wallahi ki ki fashe kafin ki aure shi kar ki kuskura kuma kai baka da yanci baka da haƙƙi yawwa Allah ganar da muna ba. Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai ta ji hadisin da ake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam akan waswasi wai yake cewa idan ya zo maka kai a uziya sau uku a hannun hagu shine take tambaya wai idan tana sallah sai abin ya zo mata za ta yi uziyar ne sannan ta sake wata sallar ba sake sallah za ta yi ba hadisin ya zo haka wani daga cikin sahabbai ya tambaya kuma haka eh, malamai suka ba da fatawa haka manzo Allah sallallahu ya ce ah, ana cikin yin sallan za a yi ana cikin sallan za a yi ah, ah, wasu malaman ko wata riwaya aka ce mutum yayi hadda tofi amma a cikin eh, ihramin sa haka sai ya auzu billahi sai tofa haka yadda sautin da zai fito ba a cikin ihramin sa haka ko kuma a gefe haka da ka ba canja sallah ake ba ci gaba za a yi Eh, ci gaba za a yi shi ma karatu ne wanda nafsi ya tabbatar da a yi shi wallahu alam Allah ya saka da alkhairi akwai masu yawan fama da wasuwasu masu ma suna yawan rubuta tambaya me ya kamata su dinga yi me waswasi ya rinka yin alwala kullum me ciwon waswasi ya rinka zama da alwala kullum me ciwon waswasi ya rinka karanta kula udu bi rabbil falaq da nasi akai akai ya mai da ita wuridin sa mai ciwon waswasi ya daina yin fitsari baya yin tsarki na sunna mai ciwon waswasi ya daina zuwa yana yaye al'aurarsa yana fitsari a bakin titi kowa yana kallonsa amma dai babban maganin waswasin nan shine yawan karanta a falaki da nasi da kuma zama da alwala musamman kuma suratul bakara idan an samu dama ana karanta ta an kyauta tana maganin abubuwa da yawa Allah ya gane da mu Allah ya saka da alkhairi <clears throat> wannan take cewa tana da aure yara biyu mijinta baya gari yayi tafiya yau wata shida gashi tace sai shekara biyu bai dawo ba saboda a wata ƙasa da yake aiki tace sun yi da shi akan za su je daga baya da yaran su yanzu kuma ya ce a wai saboda kuɗin jirgi sai dai wai ya dinga tura mata kuɗi ta yi kasuwanci amma shi wai zai yi aure saboda ba zai iya shekara biyu babu mata ba ta ce mata to shi ita kuma fa za ta iya wannan shekara biyun babu miji babu miji wai sai ta ga kamar abin da ta faɗa masa bai mai daɗi ba Shi ne take so dai malam yanzu ya ba ta shawara shawara shine abin da kika faɗa daidai ne ba kuskure kika yi ba ban sani ba masu sauraron mu suna jin irin wannan abubuwan da suke faruwa mutum yana da mace ya ɗauki shekara biyu bai zo wajenta ba yana jin ya matsu saboda bai da mata a kusa da shi yana tunanin bari ya je ya ƙara wani auren bayan shekara biyun da bai zo ba bari ya ƙara aure to ita ba ta da haƙƙi duk abin da aka gina shi akan zalunci dama akan zaluncin zai kare wannan fatawa ce ta zalunci ko in ce wannan ra'ayi ne na zalunci mai gidan ki yake kai kuma ba laifi kika yi ba da kika gaya masa a ah, mai gida tun da kai ba za ka iya haƙuri ba mace ba to ni kuma an gaya maka zan iya haƙuri ne wannan shekarun ba miji ba ki saba wa Allah ba kuma ba bakar magana kika gaya masa ba kuma lallai ki dage lalle sai ya kai ki inda yake ko ya baki tikiti ki rinka zuwa tunda har yana da kuɗin ƙara aure a can yana da kuɗin kama haya a can yana da damar da zai in ya ƙara aure kam ai sai ya ma shekara biyar ma zai dawo ba kai ki ƙara da iyayenki a masa magana ko ya zo ya ɗauke ki ya kai ki ki ɗan huta wata biyu wata uku a ajiye yara a gidan kakanni don ana fakewa da yara ai kina da yaya ki ce ba komai zan ajiye su kai ko mai shayarwa ne yaye shi a miki tikiti ki tafi ai miji ba wasa bane in bai zai yi ba ya bugo jirgi ya zo ya miki wata biyu wata uku kina tare da miji irin wannan aure da ake yi mutum ya yi aure mace jefar da ita ita fi wallahi akwai zalunci a ciki wallahi kuma ni abin da yake ban mamaki injiniya hmm. wato gaba ɗaya an mai da abin halal ba wani maganar larura ba wani fa gaba ɗaya rayuwarsa kurin ya auri 'yar mutane ya jefar da ita yana can wata ƙasa bai da ranar dawowa kuma ba wanda ya sai kafa mai doka ya ce dawo bayan wata kaza babu hmm. malam ka samu mace tana zaune shekara uku hudu wallahi akwai wanda aka ce mini shekarar ta bakwai tana zaune tana jiran mijinta ya ke zuwa hmm. shekara bakwai dan bala'i kuma yana raye yana da hali yana da iko wasu suna neman matan banza a can wasu kuma ya je ƙara wani auren a can wani kuma haka kurin shakiyanci ne da rashin tausayi da rashin jin ƙai kurin wallahi zalunci ne wannan wallahi ba daidai ba ne kuma ni ina ba da shawara wa iyayen yara ku ji da kyau duk wanda wani zai zo auren yarsa kuma baya tare da ita za su zauna to a yi da wajewa yaushe za ka dawo sannan aikin nan naka akwai ƙarshen dawowa a'a yaushe za ka ɗauki matar ku tafi da ita to in baka samu ɗaukan ta yanzu kusa ba eh, wata nawa za ka rinka zuwa kar ku yadda ku ba da 'ya'yanku ba ai wannan yarjejeniyar ba kar ku yadda kar ku yadda in ba haka bai haƙuri zai can ƙasar da yake aure amma wallahi kuna zaluntan 'ya'yanku a auri yarinya budurwa kurin mutum ya tsallaka wai sai bayan shekara hudu zai dawo shekara hudu ba <coughs> shekara hudu an taɓa zuwa mun wata fatawa raina ya ɓaci wallahi da kasan in saka duka a cikin fatawar na haka yarinya ce budurwa mala ana mata aure daga yin aure fa wai sati biyu wai wai wai miji wai ya samu admission zai tafi wata makaranta karatu ya tafi kuma digiri zai hmm. wai kuma ba da kudin tikiti ya dawo shekara hudu ta ce yanzu shekara hudu zan zauna ina jira sai ka gama digiri in dawo digiri me ya kai ku je kai masa aure a wannan yanayin ba babu dalili a kai babu dalili ya haƙura ya hakura in yana da hali ya auren sai rinka zuwa bai da hali ya haƙura ko ku ɗauki mata su tafi da ita amma maganar a tafi a bar mace ba a zuwa kanta ba a zuwa a same ta wallahi zalunci ne wannan wallahi ko da kuna yi kuna zaluntar 'ya'yan mutane ne to abin da ya faru shine da ƙarshe da yarinya sai ɗan namiji suke zuwa suna taya ta kwana malam shi yana can yana cin takarda yana cin digiri ga ƙannansa kuma sun zo suna kwana wai suna taya wai wa yarinya budurwa ya shekara goma sha ko ashirin ba ta rufa ba wai tsoro take ji an tambata mata gida kuma fa amma ba kuɗin tikiti a zo a ta ko ba kuɗin tikitin da za a tura mata a aji da ƙarshe dai yarinya sauke ta dauki ciki cikin wa cikin ƙannansa wai shi ne wai aka zo wai saboda renin hankali wai ana mana fatawa wai ya hala yanzu wannan cikin ya za a yi da shi Mace ni za ku tambaya waya za a yi wai mai hukuncin wannan cikin na ce ku je ku tambayi uban yarinya da uban yara ba kyau wallahi irin abin da kuke ba kyau Allah ba ku ikon gyarawa mu dai muna faɗa muku kullum muna maimaita muku ba wani dalilin da uba zai zo yana wani rawar jiki wai za a aure yarsa wani zai aure yarsa wai yana yana kasar waje yana kasar waje lalle sai an yi yarjejeniya ko ka ɗauke ta ka kai ta ko kuma ka rinka zuwa bayan lokaci kaza in ba ka ba kuma ka hakura ta auri wanda yake nan shi kenan amma akwai hadari ba karamin hadari ba amma fa in mace ita ta ji ta gani ta sar yadda hakkinta ta yadda kaza wa salam Allahu alam wannan mata an shiga hakkinta an shiga hakkinta ina ba da shawara ce dai ta sanar da iyayenta da kuma magabatanta a je a duba me kamata yi Allahu alam Allah ya fata da alkai wannan take cewa idan aka mutu aka bar wa mutum gado wai wannan gadon duk yawansu ba za su yi albarka ba eh? nan wai idan ya hada su a kudin sama dukiyar sama wai da sai sun kare ya hada su yana kasuwanci da su kenan gaskiya ba haka bane ba cewa wai dukiyar gado ba ta da albarka ba haka bane ba haka bane babu dalili a kai al'ada ce kudin ta mutane Allah ya kiyaye mu da ginuwa akan al'ada ba addini ba wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai zai ƙara aure amma a gidan haya yake amma yana gina nasa ya ce da hanyar da zai bi ya kauce wa auren nan fa aure ya gagara sai an yi auren nan tunda yana so ya zai kauce wai sai ya dauki mutane wai me suka mai da mu ne ake mana irin waɗannan tambayoyin ne wai aka mai da mu ne wai ba mu sun dauka ba ma ganewa ne ko ne ko kai ne baka fahimta ne a duk muna fahimta yanzu namijin da ya shirya zai aure shi ne zai ce wai wai ya yi ya kauce aure wai ya ki ba shi ba zai aura ka san akwai cin shi ne zai ba da cin eh, akwai cin gam ne a matan <laughs> to gaskiya ne ya ce sai ya haƙura da ya ɗauka abin Allah ne ya kawo abin to amma matar shi ta kiba ta ce in dai har sai ya ƙara aure wallahi bai sai dai ya saki ta ya ce kuma ga shi yaransa biyu hajiya ƙalat kenan <laughs> yaransa biyu da ita ya yi duk wata nasiha da ya kamata amma ta gaji ya tambaye ta me yasa wai take so ya sake ta ce kawai saboda zai yi aure shi ne ya ce dan Allah me ya kamata ya yi <laughs> to injiniya mu duba tambayar nan ta bangare guda biyu yanzu mutumin nan yana cikin gidan haya amma yana gina nasa yana gina nasa kai ka san irin rayuwar da suke a gidan haya ka san irin matsin da suke ciki ba sani ba sani ba mm. to wala Allah tana da wani uzuri ne tana ga a'a tana cikin matsi tana cikin takura suna biyan haya suna biyan kuɗin makarantar yara kuma ga gida yana ginawa me yasa zai ɗebe kuɗin da zai je i kammala musu ginin gidansu su tare ya juyar da wannan kuɗin ya je ce zai yi ƙara aure eh wani zai ce ai ra'ayinsa ne kudin ne ya kwarai ko yana da yanci wani zai ce a to bai halarta ya zauna da ita a gidan haya wa ya halarta. amma ita kuma ai tana da hakki ita ma a matsayinta na yar adam ai ba baiwa wace ita ma tana buƙatar ta saki tana buƙatar ta yi rayuwa mai inganci dole mace tana zaune da mijinta ita ma ta walwala ba za a taɓa haɗa rayuwar gidan haya da kuma rayuwar gidan da mutum ya mallaka ba da haka ita wannan bayar Allah ne ina ga uzurin da za a yi mata gani take ba a yi musu adalci ba ba a gina musu gidan da za su zauna ita da 'ya'yanta ba kuma za a je a daɗa gayyato wani nauyi kan nauyi yanzu yana tare da ita bai iya kammala gidan da zai zauna da shi da su ba tana ita ɗaya sai bayan ya auro mata ta biyu shine zai iya kammala gidan ka fahimce ni Na na baka tare da ni kan wannan fatawa <laughs> ba ina nufin ba ina nufin cewa dan mutum yana gidan haya ba zai ƙara aure ba haka nake nufi ba saboda kada mutane su mun fassara mm. amma ni ina mana ina magana ne akan ya kamata da matarsa take ganin abin da ya fi dacewa ya kamata ga abin da ya kamata yi kuma ita ma yar adam ne dole mu lura da hakkinta da kuma bukatarta ko ba haka bane ba to sai ta kafa sharadi sai ta ce in dai haka ne ita kawai ya sake ta ita ba za ta zauna da shi ba me dalili kaga ta ce fa yana gini bai gama zai kara aure to ita ta ce saboda zai kara eh, aure to zai ce a bari a gama gini ba to kenan idan har ta kulla alaƙan eh, a cewa zai kara aure bai gama gini ba ne. Ka gane? To shi kenan kai mata lauya. <laughs> Idan ko magana ne da biyu kawai saboda matarsa a saboda ita ba ta da ra'ayin ta zauna da kishiya ta ce zai ƙara aure za ta rabu da shi to nan ba ta dalili ba ta da hujja a saboda ba ta isa ta hana shi ya ƙara aure ba ko ba ka bane ba a duk da ya ba da uzuri cewa ya yi ya kauce wa auren eh, abin ya ƙi kautuwa kuma zai iya yiwa ubansa ne ya ce ya yi zai iya yiwa mahaifiyarsa ce ta ce ya yi zai iya yiwa wani na mutunci ne zai iya yiwa akwai dalilai da yawa da kan sa namiji ya je ya kara aure ko da bayi da ra'ayin ya ƙara auren amma wani condition yakan iya warantin hmm. ya sa dole ya je wannan auren ba yanda zai a nan ba ta da hujja ba ta da dalilin za ta hana shi ya ƙara aure amma ni a nan ina ba shawara ya je ci gaba da rashinta ya ci gaba da bata haƙuri ba mamaki ya mata alkawari ne ya ce ya aure da ba zai ƙara aure ba <laughs> <laughs> wa shiru ala shurutihim kenan ba mamaki kar ya sake ta injiniya kar ya sake ta kar ya rabu da ita mata yan rada shi ne yan shi ta ya ƙara auren eh, to ba laifi tun da yanzu ana ɗan dalilin kai matan umra a kai ta kama mata daru tauhid ko eh, ko hilton ko jabal umar ya ajiye ta ta shakata insha Allah su je su dawa tare ya dawo kuma ya buga mata kishiyar ta Allah sa albarka Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah tana so oke yake cewa yana so a yi wa iyaye wa'azi a ja hankalinsa akan hana hana auren matan da suka geme su. Ya ce, ko da ku matan nan da za su aura sun kasance masu tarbiyya shine ke tambaya menene wai hukuncin matar da ta hana auren ma ita kanta mamarsa kenan ina ga yake tambaya mamarka mamarka ne Allah ya mata rahama Allah ya saka mata da alkhairi da hidimar da taimaka da taimakon ka da ta yi kawai hukuncin ta ta hana ka aikata abin da kake so ta hana ka aikata abin da take so sannan abu na biyu ba ta da hujja ba ta da dalili a shari'a sai dai in ta hango wani abu ne da mu ba mu sani ba malam gaskiya ina faruwa yawwa amma ina so a fahimta a zahiri ba haramun ba ne mutum ya auri matar da ta fi shi a shekaru wannan an samu gabata da yawa sun auri wanda suka fi shi a shekaru ina fata ana fahimta ba haramun ba ne saurayi ya auri ba za wara farkon sa ba haram ba ne kuma ba a yi ba bane kuma ba laifi bane dan annabi ya yi ya auri na Khadija radiyallahu anha to amma na biyu wani lokacin malam iyaye suna iya hango wani abun da ɗansu bai hango ba ka san masu fatawa sukan iya ɓoye aibun abu sai su maka tambaya eh, ka fahimta to ba mamaki yanzu haka matar da zai auren tana da wata illa tana da wani aibu kuma uwarsa ta ga aibun ta ga illar ba matsalar shekarun bane mu ma kadai mm. kawai yanzu yayi amfani ne la'alla da shekarun mm. ta ce a to kaga idan tana da hujja tana da dalili da ta dogara da shi to anan dole sai an san dalili da hujjan da ta dogara da shi kafin a bashi fatawa a ce ya halatta ko bai halatta ba don haka ni fatawar da na farko dai a addini ba haramu ba ne amma in ma'aikata tana da hujja tana da wani dalili karɓar da ban karɓaɓɓe da mu ba mu sani ba to ya haƙuri ya yi mahaifiyarsa biyayya ya mata da'a kada ya saba musu in ya saba musu kuma zai ga abin da baya so wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai group ne na mata sai ake sa challenge haka challenge shine kamar a ce gasa haka a ce to sai a sa challenge na istighfari sai a ce mutum ya dubu goma ko ya dubu sha biyu ya za a gane ko dubu ashirin ina ga in an yi za a zo a ce an yi ko a ce a ce lawa ne imar wakil sau dubu biyu ko a ce la haula wala quwwata sau dubu uku shine suke tambaya wai dan Allah hakan daidai ne sannan ya magana istighfarin da za a ce kayan yayi haka ko kuma ita ibada ita ibada ba a yin ta a caca <coughs> inda ce a caca a ce mutum yayi kaza in yayi kaza za a ban shi kaza ba a yi bauta Allah da wani ana yin bauta bautar Allah ne tawayyan mutum yana yana da ra'ayi mutum yana so yana da ra'ayi yana so ya je wannan abu asalin bauta Allah kenan da haka batun aje a tura a facebook ko a whatsapp a ce a yi kaza a yi kaza ka zo kuma kana kana faɗa kayi abu na biyu abin da zai nuna haramcin haka riya tana shiga ciki duk ibadar da riya ta shiga ciki kuma ta lalata ta dan kai su fari miliyan ɗaya ka zo ka faɗa duniya cewa kayi kuma shi wanda ya sa din cewa aka yi idan ka yi ka zo ka gaya masa asali ita ibada cewa aka yi mu yi ta a ɓoye kar mu bayyana ta da ka bisa waɗannan dalilai muke ganin rashin halaccin wannan ɗabi'a kuma ya kamata musulmi ya nisance shi wallahu a'lam Allah saka da alkai wannan take cewa su uku ne a wajen mijin su sai Allah ya jarabce ta da cutar asma likita ya ce mata ta rage yawan zuba ruwa a kanta to kuma sai ta faɗa mijinta tunda ta ce akwai wasu matan irin dai a ɗaga mata ƙafa sai ce wallahi bai ƙarya take ya za likita hana ibada aure Shi ne ta ce shawara malam zai bata gaskiya ta ce ciwon yana damun shawara shine Allah ya jarabe ki da miji ne da tsoron ra'ayi da kuma rashin fahimta da haka dole sai an fahimta da shi kada ke masa da'a ya halakar da ke matukar likita ya baki doka cewa ki daina zuba ruwa a kanki akai akai da yawa to ki sanar da mijinki kuma ko da ya nemi ki ce a sai iya daidai lokacin da masana suka baki doka ki amfani da ruwa a wannan ki in bai aminta ba ɗauke shi ku tafi da shi wajen likita ba magana ce ƙarya kike in ya takura kira mahaifinki kira ɗan uwanki a masa bayani in ya matsanta a kira likitan a tambaye shi a gaya masa amma karki masa da'a ya zo ya kashe ki dare daya ya bi dalilin wannan ki zai ki sa wa kanki ruwa ki halaka karki masa da'a akan wannan a yi kokari a fahimtar da shi kuma alhamdulillah yana da sauran mata yana da zaɓi wallahu alam na Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta baya kishin ta gaskiya ta ce idan zai shigo da abokansa sai dai ita ta sa hijabi amma ba zai ce irin za mu shigo ba sa hijabi shi ba ruwansa kuma ya ce mata duk inda za ta je ba damuwa mm. za ta iya fita to shi ne ta ce gaskiya ba ta jin daɗin hakan shi take neman to shawara ita kar ta je duk inda za ta je din kar ta yawaita yawo wa karna fi buyuti kunna wala bar tabarruj al-jahiliyyati al-ula Qur'ani ne ce ku zauna ku tabbata a cikin gidajen ku daina fita fita na jahiliya da ba sababi babu dalili ko da shi ya sake miki to ke karki sake saman da sake wanda shari'a ta miki abu na biyu ki daina bari yana gayyato miki maza cikin ɗakin ki ba tare da izinin ki ko kin kimtsa ba kamar yadda ke maza ki ɗauko maza ki kawo masa gidan shi ba sai da yadda su sai da izininsa to kuma shi ma bai halatta ya rinka kawo miki maza kanki ba nam gidansa ne ba za a hana shi ya zo da wani abokinsa ba amma idan sun zo ki rufe kofa sai kin saka hijabi ki rufe jikin ki ko ki tashi ki bar gurin ki uya a ɗaki ki rufe gurin amma ba daidai bane kuskure ne Allah ne ijar da ki da miji wanda yake bai da kishi sai ki tura shi makaranta ya je ta sauraron malamai da kuma sauraron wa'azi wallahu alam Allah saka da ake wanda ke cewa jinin haila idan ya zo karfe biyar na asuba bayan kwanakinsa da ya gama sai ya dauke biyar na yamma wai salloli nawa za a rama karfe biyar na asuba ya zo eh, to idan asuba din ta shiga mm. har lokacin karfe biyar kamar ta shiga biyar saura mm. to akwai asuba za ta rama asuba sai kuma ya ɗauke karfe biyar to za ta rama la'asar mm. eh, na'am wanda take cewa tana da yara suna da makota wanda ba musulmi ba to shi ne take tambaya wai abincin christmas ana ba wa yaran shi ne take tsoron allah kalar kama ta da laifi kar ta bar yaran ta su ci ta bar yaran ta su ci sai ta hana su ta yi musu hikima ta hana su ci na'am wannan take cewa ana bin ta azumi na wata ɗaya da kwana sha hudu to an mata cs an mata wannan kenan lokacin haihuwa ta an mata tiyata ta haihu to sai ce to ba ta rama azumin ba kuma ba ta yi su cikakku ba tana fatan an ta warke za ta rama to kuma ta ce tana fama da matsayin ulsa da ta takura mata ba da ta iya rike yunwa ko kaɗan kuma an ce bai karta ciyar shine abin ya ke damun a idan tana da larura wanda yake da ciwo yake da larura za a ce kar ya ciyar na wace irin fatawa ce tunda baki da lafiya kina da uzuri za ta iya ciyarwa tunda daman ciwon da aka ce ba za ta ciyar ba ciwon da ana tsammanin zai iya warkewa ko gobe ko jibi amma ciwon da ake tare shi musulmin marat musulmin ciwon da yana ɗaukan zamani da lokaci ba ta rana warkewa ba ciwon za ta yi sai likita ya tabbatar kenan ko ita da kan kasan wasu da kansu za su ci kai ulta nake yi ba zan iya eh ba ciyar? to amma akaram kalla ai ta ce maka ba ta iya yin yunwa ko da tsayaya. Mm-hmm. yanzu wannan likita ne zai iya gane ba ta riƙe yunwa ita ce ai ta ji mm-hmm. tsoron Allah kawai ta riga ta riga ta sani tun da zai ba za ta iya riƙe yunwa ba koya ta ba ta iya azumi ba mm-hmm. kun ga addinin musulunci sauƙi ne ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba wani kunci a cikin addini ki je ki ciyar tun da baki da lafiya ran da kika warke ki ci gaba da yin azumi kawai shi kenan wallahu alam na. Allah ya saka da alkiran take cewa wai haramun ne ba wa yaro mama bayan an yaye shi kamar in ruwan nonon ya riga ya dauke wasu zaka ga kuma yaro in yana kuka za a zo a sa shi ne take tambaya wai ta ji an ce haramun to ai babu maman dan an bashi ana rarrashin sa ana bashi yana dan tsoka yana wasa nan ba laifi bane tunda ai babu maman da ma a ce an bashi maman ya riga ya sha ne ko a sake dawo da shi wannan ko bai kamata ba gaskiya amma babu maman tun da babu nonon kawai dai ana masa wasa ne da shi to wannan bai kamata ba dai shi din ma hakan amma dai ba a ce haramun ne kai tsaye ba wallahi wala a iya sani na Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mahaifiyarsu ta rasu ta basu su shida bayan rasuwar sun ga rayuwa sosai musamman ita ta ce ta yi zaman gurare daban-daban ba ta jin daɗi har dai ta zo ta yi aure mijinta to yana da rufin asiri sosai duk wata bukata yana mata kowace iri ce to amma babanta da mata babanta da matar da ya aura da sauran yan uwanta sun saka mata ido wai sosai akan ba ta taimaka musu kuma ta ce ita ba ta samun wani isassun kuɗi har da za ta bayar ta ce har saɓani suke samu hafaɗa suke da ƙanwata suna ganin akan ba ta taimaka musu shi ne suke neman malam ba shawara to na farko dai ba sharaɗi ba ne don kina auren wani sai kin ɗauki nauyin ɗan uwanki da danginki ba iya ne kuskure ne mutane suke da shi da tunani mara kyau wanda yake ba na daidai ba gaskiya ba sharaɗi ba ne baya kanki ba dole ba ne don kina auren mai hali kina auren mai rufin asiri kuma sai kin ɗauki nauyin da ɗawainiyar yan uwanki da danginki isani ne wa asimi inna Allah yuhibbul isani kyautatawa ne isani ba dole ba ne ba yadda za a yi ya zama isani ya zama dole tun da kyautatawa ne in kin samu dama kin kyautata musu Allah ya sa albarka kuma ki kyautata din Allah yana son masu kyautatawa idan ba ki samu dama ba su ne suke ganin kina da shi alhali kin san kan baki da shi ba komai ki iya abin da zaki iya yi sauran fushi da bata rai da za su yi ta yi wannan su je su yi ta yi abin da za su iya yi kenan yawa abin da za su iya yi kenan amma in kina da halin ki taimaka musu kyautata tana da kyau Allahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yanzu ina son in yi karin bayani a nan wato akwai wani tunani da nake so in cire wa mutane malam mm. mutane ya kamata mu ji tsoron Allah mutane ya kamata mu rinka yi kanmu adalci mutane ya kamata mu rinka kaiwa wa kanmu gaskiya idan mutum Allah ya rufa mai asiri akwai abin da Allah ya wajabta masa na dole ya yi zakka ɗaukan nauyin iyayensa da kulawa da iyalinsa da sauran abubuwa da shari'a ta yi prescribing cewa dole ne akan su wannan ne abin da ya zama dole akan shi yawanci ana samun gap ana samun nisa idan Allah ya rufa wani dan uwa asiri a cikin dangi ko ya samu wani ɗan aiki mai maiko ko ya samu rufin asiri ko yana kasuwanci yana da 'yan uwa ko a ƙauye ko a birni Allah dai ya ɗaga shi a cikinsu wato sai a ɗebo duka nauyin 'yan uwa da dangi duka a ɗora maka jama'a ku fahimci karatun nan da bayani ba daidai ba ne abin da 'yan uwa da dangi suke yi don Allah ya rufa wa ɗaya asiri a ɗebo duk nauyi a ɗora masa idan yana da iko yana da hali wannan kuma mai ɗaki shi san inda yake masa yoyo shi ya fi kowa sanin yana da wadata ko bai da wadata in marwaci ne shi ya sani in ma mai kyauta ne shi ya sani kuma ba mu ne za mu fassara shi mu ce wani marwaci ne wani yana da kuɗi ko wani bai da kuɗi ba yanzu malam haka kawai malam kana zaune baka mallaki miliyan goma ba amma wallahi ana maka tunanin kana da miliyan dubu abin da ake kenan yanzu da ka samu aiki sai a ce wuu ai a fadar da mu yake kai ka san albashinsa ba mamaki albashinka naira dubu ɗari kake ɗauka amma a ƙauyen ku an ce ai yanzu haka ɗari biyar yake ɗauka Ya ka sai a haɗa ka faɗa da dangi an ƙara maka albashi an manta kana zaune a birni gidan hayan ka nawa kake biya ba irin gidan haya na ƙauye ba ne matar da ka aura abincin da ake ci a birni ba irin wanda ake ci a ƙauye ba ne an manta kuɗin man motar ka nawa kake biya kuɗin haya nawa kake biya kuɗin kuɗin kuɗin kuɗin makarantar 'ya'yanka nawa kake biya kuɗin tax na kaza nawa kake biya kuɗin larurar kaza nawa kake duk yan uwa da dangi da suke ɗauye ko suke nesa sun manta da wannan idan a ƙasar waje ma kake duk an manta da wannan larurori kaddara tana ɗaukar miliyan kaza ɗin amma kuma ai akwai inda kake kashe miliyoyin ba wanda zai bincike wannan kawai abin da za su duba kuɗin da kake ɗauka ɗin nan shine sannan ba wannan kaɗai ba yanzu abdullahi kana zaune a birni ko kana zaune a maraya kana da ɗan rufin asirinka kana da wani ɗan uwanka shi kuma yana ƙauye gaba ɗaya sa sai ya ɗauko ya ɗora maka ga uwarka da ta haife ka ba kana mata ga mahaifinka kana mishi ga babbanka kana mishi shi wannan kawai saboda kun fito ɗaki ɗaya yanzu abin da yake faruwa malam mutane yanzu a birni wasu suna ta dagatar da haihuwa nan kake ta kawo mana fatawa ana cewa zubar da ciki saboda wayan ya za a iya rayuwa mai daɗi hmm. ba a son a tara 'ya'ya a haihuwa saboda ana biyan kuɗin haya ana hawa mota mai tsada ana ɗinka kaya masu tsada ana zuwa ƙasashen waje ana kaza kai fa kana ta lallaɓa rayuwarka yaya za ka yi ka lallaɓa rayuwa yaranka su makaranta mai kyau ka samu ɗan gurin zama da rufin asiri ka ci abinci mai kyau iyalinka ka ɗauki nauyinsu daidai gwargwado ba tare da ka tozarta a cikin abokanai kana bin bashi ba wai kawai kuma wani can wani wani yayanka kuma yana can ƙauye yana ta maka haihuwa sai ta tara maka yaya shi ba yana can fa ka ga mutum yana ƙauye malam bai da sana'ar kirki ya ɗaure mata hudu in an yi magana ai akwai aikin akwai yayan akwai ƙaninsa yana aiki a NNPC a Kaduna akwai ɗan uwansa yana aiki a Abuja kai fa kana can kana zaune a Abuja ko kana Kano ko kana Abuja ko kana Kaduna kai fa kana ta lallabawa ka yi ka ƙara aure saboda situation na rayuwa wataƙila haihuwar ma kana ta dabarun zamani saboda situation na rayuwa hmm. to ga can kuma wani ƙarin kici kuma yana ta haifa maka yaya da zarar an haihu sai abu goma a ce sai uwarka sai ta ce maka to kai mata wani fa ta haihu <laughs> ka ba da gudunmawa idan yaro ya zo zai shiga firamare sai a ce maka to yanzu faɗan wane ya girma zai shiga firamare kai za ka biya kuɗin makarantarsa hmm. idan ya zo zai ƙara aure sai ya ji gaban uwarsa sai faɗi mama ni wallahi aure zan ƙara a yau wani magana ya bani gudunmawa idan ya zo zai kai ba baka ƙara auren ba mm. amma kanin ka ko yayanka yana ƙauye yana can yana maka haihuwar da kai ba kai ka ce ta ba sai an yi magana a ce ai baka da tausayi baka da jin kai wannan ba daidai bane tunani ne na kuskure ya kamata mutane ku gyara gaskiya babu wani dalilin da mutum zai zo a karan kansa yana lallaba rayuwarsa ya ci mai kyau daidai gwargwado ya samu inda zai zauna da rufin asiri ya biya wa 'ya'yansa kuɗin makaranta da rufin asiri ya samu yadda zai ɗauke nauyin rayuwarsa kai kuma kai ɗan uwansa ne ka ɗauki nauyinka gaba ɗaya ka ɗora masa ƙanwar mahaifiyarka kai ne yayan babanka kai ne kannanka kai ne yayanka wanda yake talauci kai ne duk masifa duk akan ka ya ƙare ku gyara wannan tunani ba daidai bane kuskure ne ku yi wa 'yan uwanku adalci kuma ku daina dora abu yadda yake faɗa mata kenan tace a shekara ta san yana mata ɗinki kala ɗaya kuma bangaren abinci babu irin abin da baya iya baya siya shi ne kake tambaya wai har abinci ma sai ya ce wai irin wanda annabi ya umarta a ciyar da su kenan ai abin da yake kawowa wai a gidansu ma ai ba a cin fiye da haka shine take so malam yayi jawabi ya yi kamata to na farko dai abin da ya zama wajibi miji ya dauki nauyi na iyalinsa abin da shari'a ta wajabta masa daruriyat ba hajiyat ba ba kuma kamaliyat ba eh, daruriyat abubuwan da ya zama na larura a ba laifi abubuwan bukata hajiyat wanda bukata ya zama yana da amfani a rayuwa ba za a iya Ah, ba ni sunan shi rayuwa ba watakila in an yi ba shi za a shiga cikin kunci ko za a shiga cikin matsi da sauransu miji yayi abinda ya shafi sutura dole miji yayi abinda ya shafi abinci dole miji yayi da wurin zama dole miji yayi a ciyar da su akwai a ah, ah, liyun shi zuwa sa'atin min sa'ati wa man alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu a zaunar da su wurin zama a cikin hunna min haifu sakantin min wujudikum wala tudadu hunna yusudayyiqu alaihinna a ciyar da su abinci wa qaimuhum mimma tufamun in jin hadisi manzo Allah ya ce ku ciyar da matan ku da abin da kuke ci a mijinki wajibi ne ciyar da ke abinci daidai gwargwadon sa min wujudikum qur'ani ya ce abin da yake da hali to hali kuma yana shan bamban wani yana da hali ya ciyar da ke naman kaza akai akai to idan ya tauye miki akan halinsa ya zalunce ki idan kuma bai da hali ke kika batsanta ke ne kike ganin yana da halin amma shi ya ga bai da halin to kuma wannan ya fi ki gaskiya saboda abin da yake faruwa yau wasu daga cikin mata ku ne kuke iya gane mijin ku yana da hali amma shi bai ce ce yana bai da hali ba da haka idan an kana sa riga mai kyau ko kana hawa mota mai tsada sai a ce ai kana da hali ne su ba su yarda cewa ka da hali ba sani ba ma ko lan din motar ka karbo ba sani ba gidan da kake bashin sa ka karba ba sani ba kayan da ka dinka wata kila abokanai suka hada maka ko kuma bashi ka karbo na yadin ka gama gama biya ba duk mata ba su fiye gane wannan ba amma dai wanda ta tabbatar cewa mijinta ne halin ne mai iko kuma ya tauye ba ya mata to na ya shiga abin da shafi takalmi abin da shafi zani abin da shafi duk bukatun ki na larurar rayuwa dole miki mai idan bai miki ba ya shiga hakinki ki kuma ya kamata ki nema gaskiya ki masa magana yi miki din in ta kama ayi wa iyaye magana a ayi musu magana idan kuma ba ayi ba to ga waraka ku daina faɗa da mazajen ku akan abun duniya ku daina kuma kashe auren ku akan abun duniya inda da hali kawai ku kama sana'a na sha gaya wa mata a karatu a yau ku yi sana'a sana'a maganin bakin ciki ɗari a gidan miji duk mace mai sana'a tana iya magance larurori da yawa a gidan mijinta na tasko da damuwa amma ganewa ne ba ku yi ba da su ku nemi sana'ar da Allah ya halatta muku ku nemi san halayyar mazajen ku su ba ku dama a aiki ne za ku yi kuna samun na kashewa a wata a wata sana'a ne za ku rinka juyawa a gida wanda ba za ta cutar da gida ba ba za ta cutar da mai gida ba ku daina zama ba kwa sana'a ya koma mata yanzu duk wannan larurar da ke magana wallahi da kina yin sana'a ba za ki zo kina aiko mana fatawa wai mijinki ya sai miki wai ki ya sai miki takalmi ba ai an wuce wannan hajiya baka sai mun takalmi ba a tuntuna sai dai kaga takalmi goma a gaba ta yi <laughs> ai yanzu an daina wani rikici wai miji ya sai mun hijabi ina neman zobe ko ina neman dan kunne ko ina neman jaka ko a sallah ya mun kala daya a tuntunin yanzu mata sun waye ana dan sana'a ana aiki ba dai ya ga kala goma ba ya'yansa ma sun ƙara masa bayan nashi haka ake yi ki samu ki yaudare shi ya baki dama ki sana wannan yaudarar ta halatta ki yaudare shi ya baki dama ki sana'a halattacciya ki rinka samun kuɗi kuma kar ki gaya masa ƙarfin jarin ki kuma kar ki gaya masa riban nawa kike ci idan miji ya gane riban nawa kike ci wallahi zai lafke miki yadda ka tallabtu in an dora wa jaki kaya in zai zubar haka yake ta gefe to abin da zai miki kenan ki hikima ba sai dai na yi fashin baki ba kawai kin san me nake nufi kowa ya yi kokari ya nemi abin da zai rayu da shi saboda na faɗi wata magana kuma ina kanta ina maimaitawa da yawa yawa yau daga cikin maza ba sa iya ɗaukan nauyin matansu ɗari da yawansu al'amura sun canja ba wai don rashin tsoron Allah ba a'a watakila ba don rashi ba a'a watakila matsi watakila watakila ɗabi'u da yawa dai da haka mata kuma sai ku waye ku nemi ya za ku iya rayuwa ba wai na canja ne cewa kar su zauna yanku ba tunda ba za su iya ba ku nemi hanyar da za ku kula da kanku kawai ba sai kin saurari miji ba wata mata ta shaba ma na yaushe zan tsaya wani jiran wai miji wai sai mun wai takalmi <laughs> yaushe ta ce rabona da in ce miji na sai mun wai atan bako na yaushe ta ce a ta ce wallahi ina da hanya ta sai dai ga yi sai dai ya gani ya gani ya yaba ko kare ya yaba ni dai na yi na alhamdulillah Allah ya kara mana arziki Allah ya kara mana wadata Allah ya rufa mana asiri ina ganin kamar wannan shine ƙarshen wannan fatowi mm. fatan mu Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu nasara Allah kuma ya ba mu dacewa Allah ya biya bukatu na akwai ta bayar Allah hajji Aisha daga Bauchi ce don Allah a saka addu'a za a yi mata aiki gobe a asibiti daya daga cikin mu ajiya Aishatu daga Bauchi gobe in Allah ya kai mu ah, alhamis kenan insha Allah za a yi mata aiki a garin bauchi sajiri Allah ya baki lafiya hajiya Allah ya sa a yi sa'a Allah ya ba da damar da za a dauki nauyi kuma Allah ya sa mu ji albishir an yi aiki lafiya an kuma dawo lafiya marasa lafiya mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah kuma ya tsare musu lafiyar su Allah ya sa mu cika da imani Allah ba mu aljanna ta zama makomar mu ya sa iyayen mu mu haɗe da su a cikin rahamar ubangiji shirya mana mu da zuri'ar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin